wayanda ba su da lafiya daga cikin mu ina roƙon Allah ya basu lafiya kamar yadda muka sani yan uwa mata wato ban san yadda zan sa ba amma duk macen da kuka ga ta fito tana wasu magana akan abin da ya shafi aure to a gaskiya zan iya ta dauki baby glass ne ta samu idan ta ko wani abu saboda wani abu ne da yana yi mata nauyi sosai akwai mata da yawa da suke son magana akan wani amma zaka ga jin nauyi da Eh, tunanin yadda mutane za su kalli mutum yakan sa mutane da yawa su haƙura akan irin wa'annan abubuwan amma idan na ce ina jin kunyawa zai yi idan ta ce tana jin kunyawa zai yi idan shi ma ya ce ina jin kunyawa zai yi to idan muka duba abin gaba ɗaya sai muga cewa idan wannan yana cewa ina jin kunya ba zai ba wannan yana cewa ina jin kunya ba zai ba to a haka za mu ta tafiya a haka za mu ta wahala a haka kuma za mu bar matanmu 'ya'yanmu iyayenmu ɗannunmu abokanan arziki suna tafiya a haka ba tare da sun gyara ba saboda akwai wa'inda wa'inna abubuwan uwa ne ya kamata maybe ta koyar da yarta a gida to in akwai kunya tsakanin uwa da ya ba za ta iya koya mata wani ba sai ta tafiya a haka to akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce mu mata mun ɗauki aniya kuma mun gyara don ganin cewa an samu abin da ake so. idan ba mu manta ba na Aisha radiyallahu anha ta ce ta tace madalla da matan Madina wayanda kunya bata hana su tambaya game da abin da ya shafi addinin sa ba sannan ummu Salma radiyallahu anha ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah baya jin kunya game da gaskiya shin akwai wanka kan mace idan ta yi farki sai ya ce eh idan ta garwa ma'ana idan ta fitar da mani dan haka ne in dai wurin gyara ne da faɗin abin da ya dace musamman ma na ibada da rayuwa to ba a jin kunya domin kuma yasa ake tafka kwamacala a wasu gidajen auren saboda yanzu in kuka duba ko a islamiyya ne ko a wani majalisi ne za ku gani ba kowane malami ba ne yake fitowa yi ma mata irin wa'innan bayanan da ya kamata a ce sun fahimci inda duniya ta dosa ko kuma sun gyara wasu abubuwan da suke yi to na ga wani rubutu ya jima gaskiya amma mahimmancin shi yasa nake son in jawo hankalin mata a kai don ina ganin za a amfana da shi to wato wannan kamar yana maka rubutun kamar na turanci ne gaskiya wanda na san maybe tunda muna yi ne saboda maybe wanda ka je makaranta ba ka je makaranta ba ko ma wane ne zai fahimci me ake yin magana a kai zai kuma fahimci sakon da ake so a tura yi da turanci ko yi da wani yare ina ganin ba zai taimake mu ba idan dai har wannan yaren da kake magana da shi mutane a misalin kashi casa'in na mutanen da suka saurara sun fahimta to kashi goma na za a iya cewa su yi hakuri saboda Eh, yawanci su za su iya samun karatu a wasu wurare za su iya karantawa a wasu yaruka su fahimta su kuma namu iyayenmu yan uwan mu kannin mu wa'inda ba sa jin turancin ko wa'inda ba sa fahimta sai ga ana barin su baya to wannan da yana magana ne akan kaman kwacewar miji da ya zan kamar in ce kubucewar miji a hannun mace wato kaman abubuwan da suke sanya mace mijinta ya zamana ba ta samun ko soyayyar shi ko kuma a ce ba ta samun um, attention din shi kamar ba ta samun hankalin shi baya kanta sannan um, ko wanda da mijinta yake chatin da wasu mata a waje ko kuma wanda mijinta yake neman mata a waje to wannan duka rubutun kamar ya kunshi wasu abubuwa ne da matan aure ya kamata su farfado a kansu sannan kuma su mai da hankalinsu na ganin cewa su ma sun gyara saboda idan har ba a gyara wannan kamar yadda nake gaya muku idan har ba ma gyarawa wallahi ba za mu ci gaba ba duk abin da kika je ki ce kawai kin ji ne kin ajiye shi ke ba za ki gyara ba ke ba za ki nemi canji a rayuwanki ba ke ba za ki nemi canji a rayuwar aurenki ba to kina tare da wahala kullun za ki ta zama jiya yau ne shi namiji kamar yaro karami ne duk ta wurin kan namiji wallahi idan baki same shi ta wannan wurin ba za ki same shi ta wannan wurin saboda wasu abubuwa da kike mishi na rayuwa haka rayuwa yake in kika duba ko tsakaninki da mutane ne akwai irin kyautata wanda kike wa mutum zaki gani kai saboda kyautata wannan ba zai iya miji kaza da kaza ba amma muka dauki kanmu muka ijiye shi wuri ɗaya muna ganin ainihin mijina dan me zan mishi kaza da kaza da kaza da kaza bayan shi baya min kaza da kaza da kaza eh kakan duba ni ka tandance in eh, ina miji kaza da kaza da kaza amma shi baya damuwa ina miji kaza da kaza akwai abubuwan da zaki iya ragewa akwai kuma abubuwan da rashin yin saboda kike kina ganin yana min kaza da kaza da kaza ni ma bari in tauye shi ta kaza da kaza da kaza to wannan tauye wanda kike mishi sai ya tasa tasiri a ran shi tasiri a kan shi har sai ma ki rasa ma mijin naki ba tare da kin fahimci me yake faruwa ba sai ki gani ya yi miki nisa kin rasa shi kin fada cikin kuma wani yanayi na rayuwa saboda duk yanda mace take jin daɗi idan har mijinta hankalin shi baya kanta idan har baya nuna mata soyayya da kulawa to akwai damuwa amma kamar yadda na gaya mana tun daga farkon shiga ne a gaskiya akwai abubuwan da muke yin sake da su mata dan kin yi aure kin haifi 'ya'ya wannan ba shi yake nuna zaki sake da mai gidanki ba wannan yin saken yana yanzu kamar shuka ne zan ba ku misalin shi daga lokacin da kika shuka shuka dole ki rinka kula da shukan nan misali idan ba lokacin ruwa bane dole ki dinga kula da wannan shukan idan wasu idan wasu kananan shukoki sun fito waɗanda za su iya bata miki shukan nan zaki je ki ciccire su ki kyara gurin sannan zaki rinka ma shukan nan ban ruwa lokaci lokaci kuma zaki rinka zuwa kina duba lafiyar shukan nan shin shukan nan yana samun abubuwan da ya kamata a ce ya girma zaki sa mai taki zaki sa mai abubuwa da yawa da ake bukata saboda wannan shuka ya girma to kamar haka ne soyayyen ki da mijinki kamar haka ne rayuwar auren ki yar uwa kada ki ce wai dan kin dasa wannan shuka dan yana son ki ko dan ya aure ki zaki saki da shi zaki nuna mishi shi wani mutum ne da bashi da muhimmanci shi wani mutum ne da ba sai kin kula da shi ba yana tare da ki ya aure ki bayan da zai yi da ki to ko da baki rasa shi ba ai ko da bai sake ki ba za ku ki rasa farin ciki Wa innan kananan soyayya sai ki ga kin nemi kin rasa saboda ke kin nuna mai shi ba wani mutum bane mai muhimmanci ba ki dauke shi kin daura shi aka ba ke dan me zaki mishi haka namiji ne ba dan goyo bane kar in ji ina mishi biyayya wata rana ya auro min kishiya ko wata rana ya kaza wata rana ya kaza wannan mentality din shi yake rusa gidajen aure da yawa yan uwa wannan abin da muka ɗauka mu na 'yan arewa shi yake rikita mana gidajenmu shi yake lalata mana gidajenmu a kullum muna dubawa ne kar in zo in ma namiji bauta kaza da kaza da kaza kar wata rana ya man kaza ki tsarkake niyya ki yi abin da zaki yi dan Allah jin daɗin ki ne idan ki yana enjoying kina enjoying jin daɗin ki ne ran da ya auro miki wanda kin ga ko ba komai kin riga kin yi enjoying rayuwanki da shi kar ki kuntata ma rayuwanki kar ki kuntata wa mijinki saboda waiwata saboda kina tunanin za a ɗauko miki wata ko saboda kina tunanin rayuwar da zai zo miki nan gaba ba a wannan ki duba nan gaba na aure na ba zan yi sake da shi ba duk abin da ya kamata me yasa nake mai abubuwan jawo hankali saboda ina so ya aure ni ne to na gawa mishi abubuwan da zai aure ni yanzu ya aure ni ya kawo ni gidan shi akwai abubuwan da dole nake mishi wanda a wajen aure wanda ya ɗauko hankalin shi har ya ji cewa ba zai iya rayuwa ba sai da ni ya zo ya nuna intention din shi na son aure